bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ake daidaitawa da biyu ga watan satumba wato watan tara kenan shekara ta 2017 ina so amfani da wannan dama in kara taya mu murnar rayuwa har zuwa wannan lokaci da kuma yin idi na wannan sallallayya ta wannan shekara ɗin ina roƙon Allah ta'ala ya amsa mana bayan haka yan uwa kamar yadda aka ambata wannan muhadara ce wadda an saba gabatar da kwatankwacinta a ƙarƙashin wannan makaranta ta markazul wa'ayi islami littalimi wal irshadi wal buhuthul ilmiya da ke nan tudun jikun a garin zaria karamar hukumar mulki ta zaria a jihar kaduna najeriya wanda gashi alhamdulillah a yau ana gabatar da ita a wannan masallacin juma'a na sheik talhat as-salafi da ke nan garin tudun jikon azariya kafin in ci gaba na gaya wa injiniya umar cewa na aiko da abin da aka raba wa jama'a a matsayin takardar da zan gabatar ne a jiya don dai in cika alkawari amma takaddata ta fi haka kuma na gaya masa zan bada ta insha Allah ta'ala daga baya zan aiko masu domin kila a janya abin da aka saka a whatsapp group din a sa wannan don ina ganin za ta fi ba da ma'ana insha Allah ina roƙon Allah ta'ala ya yi mana jagoranci ya kuma manigam da katar wajen isar da saƙon yadda ya kamata takardar tana da ɗan tsawo to amma kamar yadda aka sani tun da ga yanayin lokaci ɗin kuma an ƙalubalance cewa a yi tsarin talk to your paper wato ka takaita duk bayanan da ka tattaro komin yawansa a wato takaitaccen lokaci wanda insha Allah zan yi haka ɗin mawdu'in dai shine gwaje-gwajen lafiya kafin aure ina matsayin shari'a a tawa na fara da mukaddima kuma mukaddima tana da tsawo amma zan yanke ta a wajen gabatarwar yanzu a cikin mukaddiman na fara bayani akan wato aure da yadda musulunci ke kallon aure da irin matsayinsa da kuma hikimomin da ke sa a yi aure ɗin to bayan nan sai na karkare gabatarwan ko mukaddima din da cewa su ma'aura sukan shiga cikin rayuwa ta aure da fatan samun walwala da jin daɗi da farin ciki da soyayya da ƙauna mara iyaka sukan yi fatan su haifi 'ya'ya masu cikakken lafiya da hankali da basira da albarka don su zame masu sanyin ido kamar yadda suke addu'ar ‘ya'yan nan su zamantu waɗanda ba za a yi ɗawainiyar da ta wuce yadda aka saba ba wajen yi masu tarbiyya da tabbatar da tsari mai kyau a gare su kuma suna yin addu'ar allah ya sa su ɗin ma'auran miji da matan su zauna rayuwar mutu karaba a tsakaninsu to sai dai irin wannan guri da akan shiga aure da shi kan samu tasgaro a lokacin da ɗayan ma'aura ya fahimci cewa abokin zama ko abokiyar zama na tare da wata cuta ko larura ta rashin lafiya da kan yi karan tsaye wajen cimma waɗannan gurace-guracen hakan yakan sa ma'aura su samu kansu cikin wani hali na kunci har ma su yi nadamar auren juna musamman idan suka fahimci cewa larurorin nan inda an san da su tun farko da an ɗauki matakin da ya dace a irin wannan yanayi ne sai ka ga cewa ma'aura sun tsunci kansu a hali na wato bakin ciki da takaici wani lokaci ma su ɗauki matakin raba auren kasancewa in suka samu kansu a irin wannan hali ƙauna da soyayya kan koma ƙiyayya da gaba tausayi da jin kai da ake gina aure a kansu kan koma tsanani da kulafuci a tsakanin juna da wannan yasa a yau masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya ke nuna muhimmancin yin waɗansu gwaje-gwaje na lafiya tun kafin a aure domin ya to an san irin matakin da za a ɗauka ko dai a haƙura kar a auren saboda abin ba zai yiwu ba in ya yiwu kuma akwai matsala da yawa ko kuma ɗauki mataki na kariya ko na magani tun kafin a yi auren in Allah sa an samu lafiya sai a yi auren ko kuma a ba su shawara game da yadda ya kamata su yi in ya sun ce sai sun yi auren domin kare kawunansu ko kuma kara zuriyar da suke fata su samu waɗannan su ne abubuwan da a yau masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya ke ƙoƙarin bayyanawa to amma a mahanga ta shari'a sai zamanto akwai kace na ce a tsakanin malamai dangane da ko wannan abin za a ɗauke shi a matsayin wajibi ko za a ɗauke shi a matsayin wani abu ne na ganin damar mutane su yi ko ma a ce kwata-kwata ba sa to wannan kace na ce ɗin ya daɗe a tsakanin malamai don haka a cikin wannan yar ƙaramar takarda ko makala na ɗan yi tsokaci ne akan matsayin shari'ar musulunci game da irin waɗannan gwaje-gwaje masana musamman waɗanda suke suna da alaƙa da ilimin harkokin lafiya da kuma ilimi na shari'a sun bayyana cewa ana yin gwaje-gwajen lafiya ne akan cututtuka guda biyar alhamdulillahi dr siraj ya yi maganganu masu ɗan yawa akan wannan to amma tunda na riga na tsaro zan gabatar da nawa da usulubin da na shirya a takardar gwaji na farko ana yin sa don tabbatar da kubuta daga cututtukan da ke ƙetare mai su zuwa waninsa a dalilin mu'amala ta jima'i wanda ake kira sexually transmittable diseases ko stds wanda kamar yadda likita ya ce sun hada da hiv da hepatitis b da hepatitis c da gonorrhea da kuma syphilis sai nau'i na biyu gwaji game da rukunin ƙwayoyin halitta wato genes kenan don sanin genotype wanda shi ma likita ya yi magana a kai na masu niyyar yin aure don a san shin aa ne ko as ne ko ss ne don tabbatar da kubuta daga cututtukan da ke bin hanyoyin jini wajen yin naso da shafar abokan zama da kuma zuriyarsu da za a samu gaba musamman ma cutar nan ta anemia ko sickle cell kamar yadda likita ya magana wanda kan koma zuwa ga su 'ya'yan da za a haifa idan ya zamanto ɗayan ma'aura ɗin kariya ne ko dukkansu kariya ne ballantana kuma idan ya zamanto dukkansu ma suna da wannan cuta ta anemia ko sickle cell wanda aka fi kira da sickle a cikinmu sai gwaji na uku gwaji don gane rukunin jini shi ma da yawa daga malamai sun ce akwai bukatar a yi shi domin a san wanda yake a ko b ko o ko kuma ab sannan da wani dangi na rukunin jini da ake kira resource factor don a san negative ne ko positive wanda wannan da yawa kila mutane za su ga kamar mahimmancin saragagge ne kila in ba an zo ba da jini ga mara lafiya ba ba a maganan wane ne dace ba da jini ga mara lafiya to amma bincike ya nuna wanda na tabbata likita in ya samu dama zai kara mana bayani akan haka cewa idan mace tana karkashin rukunin negative ne ta auri miji wanda yake rukunin positive kuma ya zama babu wani bayani da suka sani ballantana a ba su shawarwari akan yadda za su yi a koyi yiwuwan ya zamanto in an samu ciki za a fuskanci matsala ta abinda suke kira intra-trying death ya zama ana yawan samun mutuwar tayi ko jariri a cikin ciki ko kuma a rika samun yawan bari wanda wannan a da su kansu likitocin ba su ba shi mahimmanci ba amma a yanzu bincike ya nuna yana da mahimmanci akalla a san blood group domin a ba su shawara na irin abin da ya kamata a yi idan mace ta samu ciki sai gwaji na hudu gwaji don tabbatar da rashin aibobin da ke wajabta raba aure a tsakanin miji da mata bisa zaɓi kamar cututtukan da ke iya jawo rashin haihuwa ya zama mutum baya iya haihuwa ko kuma ita mace ba za ta iya haihuwa ba don tana da matsala a mahaifanta kila fallopian tube ɗinta ko kuma shi miji yana da sterilization baya iya sa mace ta ɗauki ciki ko kuma waɗansu abubuwa dai masu kama da wannan hatta ma cututtuka irin na daji wasu nau'o'i a cikin cututtukan daji wato nau'o'in kansa wanda suna isa a raba aure kamar yadda malaman fikihu suka bayyana da ma waɗansu nau'o'i na ciwon koda wanda malamai sun yi bayani akan cewa a littafin fikihu za a iya raba aure idan ana da zaɓin ko in an an so haka ɗin musamman inda ya zamanto kafin a yi auren ba a yi bayanin waɗannan cututtuka ba har aka zo aka yi auren yana iya zama aibi da za a iya raddin mace a kai ko ko mace ta nemi rabuwa da miji akan haka sai gwaji na biyar shine gwajin da za a yi game da cututtukan da ake iya gado wanda likita ya yi magana a kansu wanda a yanzu bincike na masana harkokin lafiya na nuna cewa akwai nau'o'in cututtuka da ake iya gado har dubu takwas irin waɗannan cututtuka sun hada da ciwon hauka game da likita ya magana da kuma nau'i na ciwon ido kamar irin su glaucoma tunda ana gadon su suma to waɗannan na daga cikin abubuwan da aka iya ba mahimmanci wajen ainihin bincikawa to menene hukuncin waɗannan gwaje-gwaje na lafiya kafin aure kusan dukkan malamai a wannan zamani sun haɗu akan muhimmancin gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure don kaucewa wasu cututtuka da ke yin karan tsaye ga ɗorewar aure ko su sabbaba cuta ko na ƙasa ga 'ya'yan da za a haifa to amma malamai sun yi saɓani game da wajabcinsa akan waɗanda ke son yin aure shin waliyin mace na iya wajabta cewa sai an yi kafin a aure ko bai da iko gwamnati na iya wajabta sai an yi ko ba ta da iko wasu na ganin wajibi ne wasu kuma na ganin kawai a bar mutane su zaɓi abin da suke so daga cikin masu ganin wajabcin gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure a wannan zamani akwai irin su a Sheikh Muhammad Az-Zuhaili da Nasir Al-Maiman da Usama Al-Ashqar daga cikin malaman da ke ganin ba dole ne a tilasta mutane su wannan gwaje-gwaje ba ko a ƙarƙashin gwamnati ko a ƙarƙashin tsari na zamantakewar al'umma akwai babban malami Ibn Bas da Abdullahi Ibn Jibrin da Abdulkarim Zaidan da Muhammad Ra'afat Uthman to sai mu koma mu dubi hujjojin kowane bangare. na zaɓi in fara da waɗanda ke ganin rashin wajabcin yin gwajin su bin bas da ibn jibrin da makamantansu ke su sun kawo dalilai masu yawa amma na rairayo guda tara a ciki na farko suka ce ai wannan gwaje-gwaje in an ce sai an yi ai kawai tuhuma ce ga bayan allah kuma ta da zaune tsaye ne jefa mutane ne cikin zulumi musamman da yake ana samun kurakurai cikin sakamakon gwaje-gwajen da ake gudanarwa wannan kam haka din ne ana iya samun kurakuran domin akwai wanda na sani kafin ya aure ya je ya yi gwaji na genotype ya zamanto gwajin ya tabbatar da cewa aa ne a shika kuma ya yi amma daga baya sai allah ya kaddara suka haifi ɗa wanda yake kuma sikla don matarsa ss ce ganin haka ya je sake wani gwaji sai ya zaɓi gwaji a wurare daban-daban shika kongo da kuma wani wuri mallakar ainihin wato ba na gwamnati ba a wannan bincike da aka yi da gwaji da aka yi masa sai ya zamanto a na shika aa ne shi amma a waje sai aka ce shi as ne to kunga ana iya samun kurakurai ko saboda an yi jinkirin yi bayan an ɗauki jinin ko saboda mashin ɗin da aka amfani da shi ya ba da wani ero ko kuma an yi kuskure aka yi gama ɗan jini jinin wannan ba a kiyaye na wannan ɗin ba aka ɗauki wani result ɗin aka ba shi zai iya aukuwa saboda haka zaka ce kawai ta zaune tsaye ne kuma tuhuma ce ga bayan Allah haka kawai su ba su ga dalili ba na biyu suka ce munan zato ne ga Allah kawai muna nawa Allah zato kai ina ruwanka ka shiga harkar aure da niyyar Allah zai baka alkhairi mana ashe ba hadisi ya zo daga al-Imam Ahmad ba hadisi kudusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce ana inda zanna abdi bi in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu Allah ya ce ina nan inda bawa nake zato na in yi zaton alkhairi zai samu in sharri ya zato ya rage nashi zai samu sharri dalilinsu na uku suka ce ai yi daga cikin sharuɗan aure ko rukunansa don haka ne ma magabata ba su yi maganarsa ba duk da cewa sun yi magana game da nau'o'in aibi da ka iya sa a raba aure bisa zaɓi kuma ai hadisi ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wani sharaɗi da ba cikin littafin Allah ba ta ce ne ko da ainihin ɗari ne sharuɗa ɗari ne kuma in an ce za a wajabta gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure shin ba a sabawa hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi ya ce kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya rawaito ba idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ga mutumin kirki mai addini mai kyakkyawan dabi'a yazo sai kace sai kai mashi wani keke da keke wani kalalaita ina ruwanku dalilin na hudu ruduwar da mutane ke yi cewa gwaje-gwajen lafiya kafin aure na iya tsare su daga cututtukan da ake gado kasancewar har yanzu sakamakon bincike game da irin waɗannan cututtuka ba shi da sahihanci sosai ko ba a sallama masa ba abu na biyar wannan gwaje-gwaje na hana wasu mata samun ma'aura saboda sakamakon gwajin lafiya da aka yi masu wanda ya nuna suna da wata larura dalilinsu na shida a dalilin sakamakon gwaji wasu kan rayu cikin jimami da damuwa da rashin kwanciyar hankali duk tsawon rayuwarsu zan iya tunawa kamar shekara hudu ko biyar da ya wuce na je shika duba wani mara lafiya na ga wani yaro matashi sai ake gaya mani ya zo ne daga sokoto wani bincike aka gudanar masa a ainihin jami'ar wato a asibitin koyarwa ta jami'ar usman dan fodiyo aka ce masa ko aka gaya ma 'yan uwansa akwai yiwuwan da wahala ya wuce kwana talatin zai rasu su kuma suka je suka gaya ma yaro tun daga wannan rana bai kara cin abinci ba ya rayu cikin jimami ya kwana talatin bai mutu ba kwana arba'in bai mutu ba hamsin bai mutu ba amma ya kare kamar mai kanjamau saboda ba cin abinci ba kwanci hankali daga ba aka shawara aka kawo shi shika a ran da na je ma na yana cin abinci ya samu lafiya gwargwado domin an ba shi shawarwari kuma an kwantar mai da hankali suka je to kawai a sa mutane su rayu cikin jimami saboda an yi gwaji Suka ce a wannan bai ba dalilinsu na bakwai suka ce ai ba dole ne a samu zuriya ba don an yi aure asali ma in an yi aure wai dole sai ka haihu ne ai akwai wanda bai haihuwan wai ji aluman ya sha'u a kima duk da cewa ukun cuta ce da aka iya samun maganinta amma dai tun da dai asali ma ba dole ne a samu 'ya'ya bayan an haihu duk da cewa yana daga hikimomin auren a hayayyafa to don me za a ce sai an yi gwaje-gwaje in kuna gwaje-gwaje ne don 'ya'ya to dole ne a sami 'ya'yan saboda haka mai na ta zaune tsaye dalilinsu na takwas suka ce akwai rashin kiyaye sirrin waɗanda ke zuwa a yi masu gwaji saboda ƙarancin amana da kiyaye ladubban aiki a tsakanin ma'aikatan lafiya hakan kan sa a yada sakamakon gwaji da aka yi wa mutane kuma su rayu cikin damuwa da kunci da tsanani da takaici dalilinsu na tara ɗawainiyar kuɗi da ke tattare da gudanar da gwaje-gwajen na haifar da ƙunci da takura ga mutane musamman masu ƙaramin ƙarfi kuma hakan kan hana ma a yi aure musamman a waɗansu ƙasashen da kan tilasta waɗannan su ne tara ko dalilai tara daga cikin dalilansu masu yawa waɗannan su ne mafi girma a cikin dalilan da waɗannan malamai suka dogara da shi to sai rukuni na biyu waɗanda ke ganin wajabcin yin gwaje-gwajen kafin a yi aure su kan sun dogara dalilai guda hudu kacal kacal dalilansu kwara hudu ne dalilinsu na farko suka ce ai manufar yin gwajin ita ce a ba da kariya ga aure don kada ya samu matsala bayan an kulla shi ya zamanto ya samu tasgaro a raba aure ko kuma a rayu cikin kunci suka ce wannan manufar mun dogara ne da ka'idar alwasa'ilu la hukumul gayat in har ana so aure ya zama mutuka raba wanda manufar aure ke kenan asali mutuka raba sai in an samu wata lalura ta bijiro to abinda zai taimaka a cimma mutuka raba a aure ai yana da mahimmanci shi ma to menene wannan abin daga ciki akwai gwaje-gwaje na lafiya da za a yi kafin aure dalilinsu na biyu suka ce sanannen abu ne cewa musulunci ya ba da kulawa ta musamman ga annaslu wato zuriya har ma ya sanya shi a matsayin larura daga cikin larurori guda biyar wato necessities a daruriyatul khams da ya zama dole ne a ba su kariya to inda dole ne a ba da kariya ga annasul zuriya kuma ya zama gwaje-gwajen lafiya kafin aure zai taimaka a ba da wannan kariya ashe gwaje-gwajen aure ya zama dole ai gwaje-gwajen lafiya kafin aure ya zama dole sai dalilinsu na uku suka ce ai ga annabawa kamar su annabi zakariya sun roki Allah ya azurta da zuriya ta kwarai mai tsarki da lafiya haka kuma yana daga addu'o'in muminai roƙon Allah ta'ala ya azurta su da samun ‘ya'ya da za su zame masu sanyin ido saboda tarbiyya da lafiyar jiki da lafiyar zuciya a cikin ali imran aya ta 38 Allah ta'ala ya ce hunalika da a zakariya rabba rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a zuriyatan tayyiba malamai sun ce masu aƙida da tauhidi kyakkyawa managarta a hali da ɗabi'u managarta a lafiya shi yasa duk malaman da suke rubuce-rubuce akan harkar tarbiyya za ga suna magana akan janibin lafiya kamar yadda suke magana akan janibin tauhidi da aƙida don haka sami ya'ya marasa lafiya sallama ba za su iya ba ko kuma za su rika yawo a gari sun zama sahuhai saboda kuma wani abu da aka iya gujewa tun kafin a yi aure anya ba a yi sakaci ba ko zamanto sikila kuma za a iya kauce ma wannan matsalar tun farko anya ba a yi sakaci ba Allah ta'ala a suratul furqan aya ta 74 ya ga mana addu'o'in mu'minai daga ciki akwai wallazina yaquluna rabbana hab lana min ladunka dhurri hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yanzu ɗayan da suke wato ba su da lafiya sai dai a kwantar a tayar saboda wata lura da ake iya kaucewa tun kafin aure za a zama sanyin ido ina ya aga ba za a zama sanyin ido ba don haka wajibi ne a yi wannan gwajin sai dalilinsu na hudu suka ce manzan Allah su lasa ya kwadaitar da yin aure bisa niyyar hayayyafa haka kuma ya kwadaitar da wanda ke son yin aure da ya kalli wadda zai aura don tabbatar da kubutarta daga cututtuka mabayyana da samun natsuwar cewa ta yi masa gwaje-gwajen lafiya kafin aure zai taimaka wajen tabbatar da wannan misali a cikin hadisin da al'imamun nasa'i Waito, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ta zawajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikum hakanan abu uraira ya ruwaici hadisi ya ce yana tare da manzan Allah sallallahu wani mutum ya zo ya bashi labarin ya auri wata mace 'yar ainihin madina ba Sariya. sai manzan Allah sallallahu Alaihi ya tambaye shi a nazarta ilaiha ta kalle ta kafin ka aure ta kalala ya ce a'a manzan Allah ya ce masa fazza fanzur ilaiha fa inna fi ayunin ansari shai'a je ka dube ta je ka kalle ta domin a idanuwan mutanen madina akwai wani abu malamai sun maganganu da yawa akan menene shai'an nan da ake nufi tun da ya zo a sigar na kira aka ce dukkan wani abu da ka iya sa miji ya ji baya san matarsa shekara hudu da ya wuce wani dan uwa ya kira ni daga wani gari yake ce mu in bashi shawara ya auri mace yana matukar santa amma bai taba ganin fuskarta ba tana cikin niqabi kullum an hada a taro na MSS masha Allah aka hada soyayya aka yi lobayya aka yi aure yace ran da aka kai ta gidansa ta kwara fuska ya gani sai ya ga kwata-kwata baya santa ba irin macin da yake so aura ba kenan ga ta kuma da ladabi da biyayya tana masa hidima amma ce tun da yake tun da garin da aka aure bai taba jin yana santa ba domin haka yake ne wani hadisi al'imam musulmi roito toshi kuma a turmi ya roita hadisi daga mugira ɗin shi'uba radiyallahu anhu ya ce wani mutum ya wato shi mugiran da kansa ya nemi auren wata mace sai manzan Allah suna sallama ya bashi shawara da ya gaya wa manzan Allah yana neman aure Ya ce masa unzur ilaiha fa a hara, an bai na kuma. je ka kalle ta don hakan zai sa ka ga me kake so daga gare ta ashe kenan asalin shari'a tana da manufa ta a tabbatar da aure ya wanzu ya ɗore, ya zama mutu raba. to duk abin da zai ba da dama a kai ga wannan ai yana da mahimmanci kuwa na haka waɗannan malamai suka ce bincike akan wannan ya zama wajibi ashe suna dalili na biyar ba na hudu kaɗai ba ne sai dalilinsu na biyar suka ce yin gwajin lafiya kafin aure nau'i ne na rigakafi wanda shari'a ta tabbatar sanannen abu ne cewa rashin gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure zai hana samun damar kaucewa cututtuka masu haɗari wanda ka iya cutar da ma'auran ko 'ya'yan da za su haifa ko dangin su. ko al'umma baki ɗaya a tattalin arzikinta a tsarin zamantakewarta a ainihin ma addininta abin ya shafi gudanarwarta da sauransu suka ce domin al bukhari ya roci hadisi wanda likita ya yi magana a kansa la turidu al riba al kar ku hada mara lafiya da mai lafiya a cikin dabbobi to yin dabbobi an ce kara yi haka raƙuma kara a hada su don kar ɗaya na shi ɗaya min babu aula ɗan adam bayan Allah ya ce walakar karramna bani adama babu wata halitta kamar dan adam a daraja hakanan hadisin ata'un wanda shi ma likita yayi ishara zuwa gare shi idza sami'tum bihi yani ata'un bi ardin fala taqdamu alayhi wa idza waqa bi ardin wa antum fihi biha fala takhruju firaran minhu in akwai annoba a gari wanda ke ciki a hakura kare fita dan kare yada fitan dan kare yada ne wanda ke wato wanda wanda bai shigo ba kar ya shigo don kar ya kamu sannan ga hadithin bukhari wanda shi ma likita ya ishara zuwa gare shi firra min al-majzumi kama tafirru min al-asad aw tarwayan firaraka min al-asad gujewa mai kuturta kamar yadda zaka gujewa zaki suka ce don haka yin gwajin lafiya kafin aure nau'i ne na rigakafi wanda shari'a ta tabbatar waɗannan su ne hujjoji na ɓangarori guda biyu masu ganin wajabci da masu ganin abin mutane su zaɓi abin da suke so almuhimma a nan shi ne dukkansu sun yadda ya kamata a yi amma hukuncin shi ne suka yi saɓani shin a wajabta ne yanzu in ka zo auren yata in ce in ba za ka yi ba ka tafi abinka ba zan baka ba ko ko ban da dama in wajabta maka in baka shawara ne in ka ga dama ka in ka ga dama kar ka yi shi ne kawai aka yi saɓani amma duk sun yadda yana da matukar muhimmanci to sai abu na gaba shine ni abinda nake rinjayarwa bayan nazari cikin hujjojin dukkan bangarori din to ni ga na ra'ayi bisa ainihin abinda na fahimta na dalilansu abu na farko ni ina fahimtar wajibi ne a gudanar da gwaji don tabbatar da kubuta daga cututtukan da ke ƙetare mai shi zuwa waninsa a dalilin jima'i ko makamancin wannan kamar hiv da hepatitis b da c duk da cewa likita ya ce ba lalle sai an yi ba amma daga maganganun da malamai suka yi da dan abin da na nazarto daga maganganun likitoci musamman wanda suke da ilimi na shari'a sosai hatta hepatitis b da c ya kamata a yi kar a ce wai ba za a yi ba wajibi ne a yi wannan test ɗin saboda irin abin da yake haifarwa na san likita zai yadda da ni idan na ce su sun yadda a yau a ilimin likitanci cewa aibin hepatitis b ya fi aibin hiv illa iyaka prevalence yawan masu hiv ne kawai ya zama ya ninninka na masu hepatitis b a duniya amma illan da yake haifarwa to yana da yawa wanda da yawa masana suka ce ya fi na hiv domin hiv ana maneji a shekaru masu yawa goma ashirin talatin masu zuwa shika suna karɓar magani wasu ba za ma ka san ma suna da hiv ba sai su shekaru mai yawa har sai dai wata cutar ta kashe su ba HIV ba hepatitis shi ma ana da magunguna amma success rate din kadan ne duk wanda nasu yake ba A ba B ne ko C to illolin da ke cikin sa yana da yawa sannan yawan na son hepatitis B da C ga ainihin abokiyar zama ko abokin zama da ma 'ya'yan da za a haifa ya ninninka abin hiv ke haifarwa na naso ga waninsu in banda abokin zama ɗin kamar yaya da sauransu hiv yana iya naso amma abin da ke faruwa kaɗan ne an kwatanta da abin da ya hepatitis suke haifarwa musamman inda ana kyauta zaton akwai yiwuwar samunsu ko kuma ya zamanto babu kwanciyar hankali idan ba a yi ba mana na sa sharaɗi biyu ina ganin akwai sharuɗa biyu na farko in babu kwanciyar hankali misali mace kamar yadda likita ya ce mijinta ya rasu kuma ya yi doguwar jinya kuma a gaina ta ramewa domin me ba za a yi ainihin wato test na HIV ba kuma shi ma a yi masa saboda ko da shi ba a ga yara mai ba wa ya san me zai faru ko me ya faru ko me yake ciki musamman da yake ainihin wannan cuta ne da kan ɗauki ɗan lokaci mai tsawo kafin ta bayyana a galibi musamman idan mutum na cin abinci wadatacce yana kula da lafiyar sa abubuwa daban-daban domin ai Allah ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka likita ya ishara da wannan aya a bakara aya ta 195 duk da cewa tafsirin ayar asali akan wata mas'ala ce mai alaka da jihadi amma da yawa malamai suna amfani da ita suna duk wata duk wani abu da zai jawo mutum halaka za a iya dora masa wannan ayar ba tare da la'akari da asalin dalilin saukar aya din ba da kuma faɗin Allah ta'ala a suratul nisa ta 29 wala taqtulu anfusakum amma ba sai an yi gwaji game da irin su gonorrhea da syphilis ba wanda likita shi ma ya tabbatar da haka saboda ainihin na farko dai ni a fahimta ta ba su cikin cututtuka masu haɗari sosai a wannan zamanin suna dai da mahimmanci a yin amma ba su cikin masu haɗari kwarai da gaske da haka ba za a wajabta ba sai dai a ba mutane zaɓi a ba su shawara cewa su haɗa da shi ɗin shi ma domin tun da ba su cikin cututtukan da ake kira hattaka ko fattaka ko muzmin to ba za a matsa akan a yi su ba abu na biyu ba laifi ma'ana ba wajibi ba kenan ba laifi a gudanar da gwaji game da aibobin da ke wajabta raba aure tsakanin miji da mata uh, yake wajabta raba aure tsakanin miji da mata bisa zaɓi ina ambatan kalmar bisa zaɓi domin ko da na aibobin sun bayyana idan namiji ya ce zai haƙura ko da bai san da su ba daga baya sani ya ce ya haƙure zai zama da matarsa ba matsala ko in shi ke da shi ta ce za ta haƙura ta zauna da shi ba matsala kamar misali rashin haihuwa to wannan ba laifi a gudanar da gwaji a kansu amma dai ba wajibi ba don malamai sun ce duk wani aibi da ke sa ɗayan ma'aura ya guje wa abokin zama ko ya ƙaurace masa gaba ɗaya ko ya hana jima'i a tsakaninsu ko ya hana gamsuwa wajen yin jima'in za a ba da zaɓin rabuwa ko ci gaban zaman aure idan ba a san da shi ba kafin auren in ko mutum ya san da su kuma yadda ya aura to ba za a ba shi wannan zaɓin ba abdullahi bin jibrin babban malami shi gani yake ma ba kawai manya-manyan cututtuka da suke matsayin aibobi tsakanin ma'aura ba shi kam a fatawarsa yana cewa hatta ƙanana irinsa asma da diabetes da bilhaziya da romantism duk ya kamata ya ce babu laifi ainihin gwaji a kansu asma diabetes bilhaziya da rheumatism duk da cewa sai dai su cutar da abokin zama ta hanyar mu'amalar da zai yi ko ɗawainiyar da zai yi na kulawa da rashin lafiya amma a zahiri ba za su shafe shi ba ba su cikin transmittable diseases amma in mutum yana da asma musamman chronic macen take da shi mutum zai ta wahala in abin ya taso haka idan shi ke da shi za ta ta wahala in abin ya taso to shi Ibn jibrin na ganin har waɗannan ma ya kamata ko in ce yana ganin babu laifi a yi su to amma dai wannan ababin ba laifi ne ba ababin wajibci ba duk wata cuta ko wani aibi da ka iya hana jin daɗin zama tsakanin miji da mata ko rashin gamsuwa ko rashin yiwuwan yin jima'i ko rashin haihuwa ko kuma cutuwa a dalilin mumarasa kamar a ce cutar kuturta da sauransu to wannan ana iya ba da zaɓi a rabuwan aure in ba a san da wannan cutar ba kafin a aure idan kuma an san da ita aka yadda za a zauna babu matsala in an yi bincike a kanta yana da kyau amma ba dole ne sa an yi ba ibn al a cikin zadul ma'adi na cewa wa sahihu annan nikaha yufsahu bi jami'il uyubi kasa'ir sa'iril uqudi li'an al-asla as-salamatu ya kare cewa kullu aibin yanfuru zawjul akhar minhu fala yahsul bihi wala ya hasul bihi nika minal min almawaddati war rahma fa innahu yujibu alkhiyar yace magana mafi inganci aure ana yi bata shi da duk a dalilin duk wani aibi da ya shigo ciki in ba a san da shi ba aka kulla auren yace domin asali a cikin aure shine ana sa ran kowannen sai zama yana da lafiya ya kare cewa kai duk wani aibi da ka iya sa ɗaya ɗayan ma'aura ya kyamaci ɗayan kuma ya zama manufar aure ba za ta ba za a iya cin mata ba a dalilin wannan illar ko aibin na jin kai da tausayi da soyayya da kauna ya ce to wannan ya waje ba a ba da zaɓi in sun ga dama su da zama in sun gada ma wanda ke bai da luran ya ce ba zai iya ba abu na uku shi ne wajibi ne a gudanar da gwaji game da yanayin kwayoyin halitta da ke da alaƙa da cututtuka masu bin hanyoyin jini wato test kenan ko gwaji na genotype domin hakan ya dace da ƙa'idar shari'a a dararu yuzalu don wani aini ana gusar da shi a shari'a wujuban saboda haka in mutum as ne ya kamata ya auri aa ko kuma ss wajibi ya auri aa haka nan ita mamacin in aa ne to ba ta da matsala ta yi auren makowa sai dai za ta iya samun kariya kenan in ba iya dan uwanta ba za su iya haifan ya da kariya wanda jikansu na iya zama yana da sikila ko yana iya zama sikila amma ya zamanto kawai a yi aure ba tare da wannan ba bayan ga abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma to zai zama gaskiya an yi ganganci tun da dai Allah ya sa bincike ya zo ana iya gane waɗannan abubuwan yanzu kuma tun da dai shari'a ta tabbata da ka'idar addarar yuzal kuma wannan darar ne la shakka to a gusar da shi shine zaman lafiya sai abu na hudu ba dole sai an yi gwaji game da cututtuka da ake gado ba kafin aure kasancewar masana sun tabbatar da cewa har yanzu ba a fahimci hakikanin yanayin kwayoyin halittar ɗan adam ba jins kuma ba a sallama sakamakon da aka yi na bincike akan waɗannan ba musamman idan ɗayan iyaye ne ke da lalurar mafi yawan masana sun ce yana da wahala in ba dukkansu ne ke da shi ba ya zamanto ya su zuwa ga ainihin 'ya'yan da za su haifa inda ta hanyar gado ne to amma mun sai yana aukuwa yana aukuwa idan mahaifiyarka tana da glaucoma a cikinku ana iya samu wasu su zama suna da glaucoma 'ya'yanta shi yasa duk wanda mahaifiyarsa ko mahaifinsa ke da glaucoma to ya kamata a ce musamman daga shekara 25 a fara yawaita test na ido lokaci zuwa lokaci ta yadda idan an gano za a ɗauki mataki da gaggawa na dakatar da shi ta hanyar yin operation a dakatar da ɓannansa in aka dakatar shi kenan an magance iya inda ya ragu in ku haka yi sakaci wata rana za a waye gari ga ido gwalala amma babu gani kwata-kwata a da kafin a gane glaucoma sai a ce an harbe shi ko kuma an jefe shi ya tashi da safe tar jiya lafiyar salau yana gani ya karanta ƙura'ani yau kuma ya waye gari bai ganin komai ganin ya tafi gaba ɗaya to yana daga sharrin glaucoma amma ko da yake ba dole ne a yi wannan ba to in an yin ba laifi saboda maslaha musamman in al'umma ce wadda take da yawan irin wannan cututtukan ko kuma ya zama aure ne a tsakanin wato waɗanda suke 'yan uwa da dangi kamar yadda likita ya magana saboda ka'idar shari'a dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih gwaje-gwajen nan na da fa'idodi daga cikinsu akwai cewa waɗanda ke nufin ƙulla aure za su san nau'o'in cututtukan da ake iya gado daga iyaye da waɗanda ake iya ɗauka a dalilin zamantakewan tare ko dalilin saduwa da juna wato jima'i kenan ko kuma cututtukan da ke iya hana haihuwa ko kuma suke sanya zubar da ciki da sauransu hakan zai ba dama a ba su shawara ko dai ka su auren tsakaninsu ko kuma su yi amma ga abubuwan da ya kamata su kula da su abu na biyu yana taimakawa wajen hana aukuwar mushkiloli a tsakanin ma'aura a dalilin gano cewa abokin zama na da ko abokin zama na da wata lalurar rashin lafiya wanda ba a bayyana ba kafin yin aure abu na uku shine irin wannan gwaje-gwaje na magance yiwuwar aukuwar hadari na kamuwa da cutar da abokin zama ke fama da ita a dalilin jima'i ko zaman tare wanda kuma hakan ma na iya yaɗawa sauran al'umma to akwai abubuwa da malamai suka ce a matsayin dawabi wato abubuwan lura wajen gwaje-gwajen lafiya kafin aure na ɗaya gwajin ya zamanto an yi shi ne a ƙarƙashin manyan manufofin shari'a wato makasudu shari'a da ke da alaƙa da aure don ba da kariya ga annaslu wa zurriya kasancewar yana daga cikin larurori guda biyar da muka yi magana a kai wato a zaruriyatul hamsin. abin lura na biyu shine gwajin ya zamanto yana tabbatar da manufan aure ne ko yana karfafa manufar aure abu na uku ya zama gwajin da za a yi an takaita shi ne ga abubuwan da larura ko bukata suka kawo ba a je a shiga cikin wasu gwaje-gwajen da ba su da alaka da ainihin abin da ake so a cimma ba na dorewar aure da zaman dindindin wannan an kawo zabit din ne ko abin luran bisa la'akari da waɗansu ƙa'idodin shari'a da suka haɗa da ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ad ko ad-daruriyat ad tubihu da a dararu yudfa'u bi qadari al-imkan da a dararu al-a'la yudfa'u bi irtikabi darar al-adna da kuma yurtakabu ahwanu ash-sharrayn da kuma yutahammalu ad-dararu al-khas li daf'i darari al-am wayannan ka'idojin na shari'a guda biyar su ne aka yi la'akari da su wajen tabbatar da wancan babu cewa a takaita gwajin ga abubuwan da ake da bukata kawai sai abu na hudu kada gwajin ya yi tasiri mara kyau a kan imani ko inganci aƙidar musulmi ya daga tunanin mujeradin gwaji ya ba shi dama ya kubuta daga dukkan wata cuta ko dukkan wani abu na matsala abu na biyar kada a yi amfani da gwajin lafiya kafin aure cikin abin da bai da alaƙa da dalilinsa abu na shida wajabcin tsara sirrin wanda aka yi gwajin a kansa wanda wannan likitoci ne irin su dr siraj ya kamata su faɗakar da wannan su faɗakar da 'yan uwansu masu wannan harkokin musamman su da suke ɓangaren da ake gwaje-gwajen jini ɗin na bakwai tabbatar da ƙwarewa da kuma amanar wanda zai gudanar da gwajin ba kowane irin mutum ba ko a cikin likitoci ba kowa ne hematologist ba akwai surgeons akwai wanda suke psychiatric ne akwai pediatricians akwai wayewa haka dai saboda haka wanda suke harkar jini hematologist ko kuma wanda suke bangaren lab wanda suka karanta lab scientist ah, lab science wanda suke iya gwaji na jini to su ne suke da haƙƙin yin wannan ba kowane ali da rabo ba dole ya zama akwai aminci akwai kwarewa kafin a yi sai abu na takwas kada ya zamanto ɗawainiyar gwajin ta jawo rashin yin aure a cikin al'umma to da ƙarshe muwa gwaje-gwajen lafiya kafin aure don tabbatar da matsayin lafiyar masu sanyin aure da tabbatar da kubuta daga cututtuka masu haɗari da ake iya ɗauka a dalilin alaƙar aure ko ta hanyar gado abu ne muhimmi musamman idan ana zaton akwai cutar to amma wanda ke da lafiya kuma yake da kyakkyawan zaton cewa wadda zai aura tana da lafiya kuma yana rayuwa a cikin al'ummar da bata shahara da cututtukan da ake tsoro ba ba dole ne ya wannan gwaji ba duk da cewa yana da kyau ai wannan shi ne iya abin da zan iya faɗi saboda yanayin lokaci na dai ɗan rairayo abubuwan da na rubuta ne amma kamar da na ce insha Allah zan aiko da takardar cikakkiya domin ya zama an amfana da abin da ke ciki insha Allah akwai 'yan littafai da na duba don ainihin tsara wannan makala daga ciki akwai mawkifin islam min al-amradul na muhammad usman shubair akwai mustajaddatun fiqhiyya fi qadaya zawaji wa talaq na Usama Umar Sulaiman al-Ashqar Sulaiman al-Ashqar akwai dirasatun fiqhiyya fi qadaya tibbiyya mu'asira na Umar Sulaiman al-Ashqar da Muhammad Uthman Shubair da Abdul Nasir Abul Basal da Arif Aliyu Arif da Abbas Ahmad Muhammad ba su biyar suka rubuta littafin sai kuma qadaya tibbiyya mu'asira fi dawil fiqh al-islami na Muhammad Saka ko Sika 8 sai alfahsu tibbi qabla zawaji daruratun am tarafun risala ila shabab na abdulhamid quba sai kuma asarul al-amrad al ala ahkam az-zawaj dirasa fiqhiyya muqarina na wata wadda ta yi magister masters rubutu mai kyau mai yawa akan wannan kadiyar rutaiba a sa'idi waɗannan na daga cikin littafan da na yi nazarinsu kafin fitar da wannan makala ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah kuma ya sa mu dace Allah ya kare mu da lafiya da zama lafiya da aminci da walwala Allah ya tabbatar da mu a cikin ainihin wato abin da yake daidai Allah ya karfafe mu ya ba mu ilimi mai amfani mai albarka da kuma ba mu aiki ikon aiki da abin da muke ji ina godiya ga jagororin wannan makaranta da jagororin wannan masallaci da ba su bushe ba suke kokarin shirya abubuwan da zai amfani jama'a yau da kullum ina roƙon Allah ta'ala kada ya gajiyar da su ya kara musu ƙwarin gwiwa su ci gaba da wannan aikin alkhairi kuma Allah ya tara mu da su gaba ɗaya a cikin wannan lada da duk sauran 'yan uwa da suka samu halartar wannan zama Allah ta'ala ya sa wannan abu namu ya zama an sa shi cikin mizani na kyawawan mu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh